الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka ɗan kuwa bayan wasiya da jin tsoron Allah da kiyaye dokokinsa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu namu cewa in muka kiyaye dokokinsa to zai ba mu iko na rarrabe tsakanin abin da shi ne daidai da kuma abin da shi ne ba daidai ba zai ba mu ikon rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya zai ba mu ikon rarrabe tsakanin hanya sosasshiya da hanya mai bullewa zai ba mu ikon rarrabe tsakanin hanyar tsiyacewa da hanyar arziki ya ji ja'allakum qur'ana kuma sannan Allah ya kankare mana kusafuranmu da muka yi saboda adalci ta kasu ɗan adam kuma ya gafarta mana ƙarshe ya shigar da mu aljanna ɗan kuwa ubangiji ya kaddara cikin rahamarsa babu wani zango a cikin zangonnin shekara da zai zo ya wuce face sai kaga akwai wani lokaci jirni a cikinsa wata kaka wadda ake cin kasuwar neman rama Allah a cikinta da zarar wata kakar ta wuce wata kakar ta yanzu muka gaba da kakar arzikin watan ramadan yau kuma gashi Allah subhanahu wata'ala ya kawo wannan lokaci lokacin da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake faɗa a cikin hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kare ja a gare shi wanda Bukhari ya rawaito cewa gaba ɗaya afanukan da ake da su a cikin kwanakin shekara ɗari uku da wani abu babu kwanakin da Allah ya fito yake son a aiki aiki gari. irin wannan lokaci har ma aka bai maza su aka layi har da ranar da ake tafi haji sanda za yi gumuru tsakanin wato dakarun ubangiji da dakarun shaitan wanda kowa ya sayar da Allah ya fitar da wannan yanayi azala yake har irin wannan lokacin kaga dai ai a lokacin ne ake so da da jarumi sadauki da wanda yake lagwalagwa ma a taho gaba ɗaya a fitar domin Allah yana buƙatar a lokacin to amma za Allah ya har a wannan lokacin daidai wanda ya ɗaukar tsakar ya za ya bar dukiyarsa ya bar iyalansa kuma bai dawo da rayuwarsa ba to wannan shine kila aka auna sa yadda ya burge ubangiji da makin wanda ya aiki gari a wannan lokacin irin burgewar da ya ubangiji kila sai daidai ma shi ma ba lalle ne wancan ɗin ya fi wannan wannan yana nuna mana mahimmancin wannan lokacin kuma dole lokacin na ya mahimmanci dole a lokacin ne Allah ya shar'anta mana ibada ta hajji wanda kakaf a cikin ibadu ba wata ibada da ta kai hajji domin ita ce take kunshe da duk wani nau'i na ibada ta zuci da ta gabbai ta kuɗi da wacce za ka yi ka bawa duka gaba ɗaya sai ka haɗa su sannan za ka yi dan in ba ka da kuɗi da wuya ka ke yin sai dai a taimaka ma a ba in ba ka da lafiya ba za ka iya hajji sai mai lafiya ya zo ya taya ka idan ba ka da ikhlasi ba za ka iya hajji ba domin za ka yi aikin banza ita ce kuma ibadar da duk wani annabi da Allah ya aiko shi sai da ya yi ta manzo Allah Salama ya wuce ta hanyar rauha yace sai aka nuna mun kamar yanzu ga annabi Musa nan yana giftawa yana kaiwa da komowa ya sha ihrami ya faɗi irin kayan da annabi Musa ya ihrami da shi yana labbaik Allahumma labbaik ya da mahaji annabi Adam ya yi haji annabi Ibrahim ya yi haji kai duka annabawa sun yi haji in banda wata magana da aka rawaito ta cewa annabi hudu da annabi salim ne kaɗai su ne su ma an samu wani kaurin da imam annabi cewa su ba sun yi hajji kuma Allah ya zaɓi wannan lokacin a nan ne ake yin hajji a daidai lokacin da bayan Allah suke zuwa wani kwazazzabo ko zaza ko wani daji wanda Allah ne ta yi hikimar da ta sa yake canza a aje a haraba ko daga ina kake ko komai sarauta ka je ta je wurin sai ka je ka cire kayan da ka saka a kai namiji sai ka zo ka saka wasu kaya wanda a cikin za su akwai ma'ana ta ƙasƙanci da daidaito kuma shi kenan daga wajen kuma sai ka fara gaya wa Allah cewa kiran da aka yi maka tun kana tsakan mahaifarka, ga shi karon ka karɓa kuma yanzu ma ga shi ka yi shirin sake shi ba sai ka ce labbai ka Allahumma labbai labbai ka la sharika laka labbai Allah na amsa kiran tun na farko kuma ga shi yanzu da kabar shi to na zo suna ƙara amsawa Na sharika lak ba wani wanda yake za a yi maka a yi masa daidai ba ka da abokin tarayya wanda in kai zai yi koye ka gani komai kai kai kadai kai to idan ba Allah ba waye zai maka ya goranta maka kuma a ce ya yi daidai sai shi Allah ne babu wani wanda ya taɓa yin abin da Allah ya in ba za a samu ba domin shi Allah sun babu akwai akwai shi kuma yanzu akwai shi tare da akwai da waɗanda ke akwai su kuma lokacin da zai zama waɗanda akwai su yanzu da ita akwai ɗin duk ba su shi kuma Allah zai saura shi ne na farko wanda bai taɓa farawa babu ranar da za a ce a lokacin Allah ya fara domin shi da ba akwai shi in ba rana kuma shi za a bari kuma ƙarshe ba za ta fi masa ba ita kuma ƙarshen za ta ƙare shi ne buwaye wanda in ya ba wanda ya ta yi lokacin da kake ƙura lamba wajen faɗa da shi zai fito maka ta inda ka ƙura lamba Haka yi wa samudawa ya gama da su kuma ya zo duka baki ya faɗa a nan tara kai ta fa'ala rabbuka bi'ad irama san ma karfi wasu adli adlin nan dai da kake jin labarin masu mugun karfi adli irama ay adli irama zafin Iman masu kira da manya-manyan ayoyi da alamomi na karfi allafi lam yukhlaq mithlu hadhihi bilad wanda ba a taba halitta irin su wajen aiki wata muda ba ka ga yadda gama da dawa ba allazina jabu sakara. waɗanda su ne dutse yana inda yake a maso da bala'i za su tumfuko shi su janyo shi bilwadi a wurin da suke kafe shi su fata shi su gidan da za su shiga kuma duk bala'i wurin kwanciya ɗan kaɗan wa fir'auna in ta kawarka mulki da iyawa ta Allah ya da fir'auna ba auta wanda ya tsira ku yana yanka bani Isra'ila yana kashe su Allah ne na tsahau bilal. fa aktaru fi hal fasad wanda suka yi ɗagawa a garuruwansu suka yawaita banna amma mai faru fa sabba alaihi rabbuka sauka azabin ubangiji ya dinga zubar musu da bulala da azaba kai ma ka shirya inna rabbaka azim Allah yana nan a inda kake so zaka je ka fake sai ka je ka da Allah a kaga Allah ba shi abokin tarayya kuma shi ne kaɗai wanda za ka saba masa ka ba shi haƙuri ya karɓe ka a kake a wajen ya ma gaya maka ka saba ɗin bayan zai karɓa ka mazala sa ake cewa lauran tuzini buda ba za ku yi laifi ba a ce gaba ɗaya duk ku daina laifi a tsaya da laifi da ya kusa zata Allah ya halakar da ku ya zo da mutanen da su yi laifi kuma su nemi gafara su kuma ya karɓi gafara wani irin Allah ne wannan ba Allah shi kaɗai ba kaga ba shi da abokin tarayya kuma shi ne kaɗai za ka zafi ya baka kuma ya baka kuma baka roƙe shi kuma ya fushi da kai kuma tun da ya fara bayarwa har yanzu bai daina ba kullum bayarwa yake yi ko babu abin da ya rabu a cikin taskarsa to ka gaya mu akwai wani wanda ya kama da shi ba shi da abincin tarayya to shine kake so la sharika duk gaba ɗaya sun taho mutanen duniya sun taho sun nufo Allah a iya inda sai su tunke shi ce labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik Allah ina tsara jaddada maka ba innal abda kirari da yabo da godiya wannan ka rike gano wannan guda uku kirari shine wasa mai abu tawafin kana son ka ko ba ka san shi yabo kuma shine faɗar abubuwan wani wanda kake so ka damu da shi in yana da shi godiya ko shi ne tara wanda ya kyautata maka wayannan abubuwan gaba ɗaya ba wanda ya tattace su domin wayannan abubuwan duk da muka lissafa shi ɗin dai shi ake gaya wa kuma ake masa shirari da kansa ma yawa kansa shirari yau mahun bari duna la ya fa'ala la ya min shay Allah ya ce liman al-mulku al lillahi al-wahid lillahi wahid kafa kullu man alaiha fan duk wani abu da yake kan duniya sai ya kare wa yabqa wajhu rabbika Allah ne kadai shi kadai zai saura kaga ya da kirari ya tsora sama ba tare da ginshiki ba kuma ta zauna a inda take kuma ya sa ranar da za a je a isa a zuwa gare shi kuma dole kowa sai ya yi in ya kira ka sai ta amsa in ya ce kai arziki sai ka yi in ya hana ka duk duniya za ta taru ba ta baka ba la mani alima a Allah zal jaddi min Allah al raka shi kadai ne ya tantance sannan ya tantance da Allah bai maka komai ba sai da ya halicce ka ya iya halicci wani sai da wani aka gama tara hannunsa a cikin mahaifiyarsa an zo dab da haihuwarsa sai Allah ya ɗauke ransa a cikin bai ma leko ya ga duniya ba kaga ai ya kai idan aka ce kawai Allah ya yi ka a musulmi bai taɓa ba ka wani abu na alheri sai musulmi na ai ya ka tuntu ka yabe shi kabare Allah ya kaddara baka fito a shegu baka fito a dan halal babar karawan ka zai suka kai aure sannan suka haife ka yanzu wanda aka haife shi a matsayin shi ne ba shi ya ce a yi ba kawai su a yi shi a haka kuma har ya mutu ba zai daina jin wannan ɗakin ba to shi ma a haka Allah ya yi masa abin da ya kamata ya yi wani yana jiran sai Allah ya bashi tarin karatu ko tarin kuɗi ko mulki sannan zai gode wa Allah ya manta cewa akwai mutumin da Allah ya bashi dukiya ga sanan da yawa amma kuma ya hana masa shakar iska sai an sa masa ɓangare shi yanzu da za ka don ba zai iya magana ba yana yana aiki da za ka shi zai a karɓi dukiyar a mashi da lafiya. na sha maimaitawa a asibitin kudin da ba na gwamnati ba an yi kiyasin abin da ake sa oxygen duk minti ɗaya naira dubu biyu da ɗari biyar idan za a sa wa mutum ita ta awa ɗaya wanda da wahala a sa mutum oxygen awa ɗaya kawai a ba dubu biyu da ɗari biyar so ba a lissafa su in za a sa mutum ta kwana ɗaya so ashirin da hudu ta kudin da yawa to da kai talaka da kai mai kuɗin da Allah ya bar kuna shaka cikin ta ba ku kuna shaka So da ka inna alhamda lallai godiya wani ni'imata da duk wata ni'ima laka ta ka ce Allah kai kai mana dan haka kai kaɗai za mu gode wa mu yaba mu yi wa jinjina da maka kira ne wannan kuma mulki na mai fadi da tsintaccen mulki din nata ne domin duk wani ɗan adam da yake da mulki akwai abin da ya gaje shi yanzu shugaban kasa, ko sarki ko gwamna a da iya cewa su ne masu mulki mai fadi to amma duk da haka da sarki da shugaban ƙasa da gwamna ba sun shigo maka gidanka haka kawai ba sai an nemi izininka kuma an gaya ma abin da za a in kuma ma doka ta sa sun shigo sai duk abin da suka ga dama ba ka ba za su shigo ne kai da kake cikin gidan da kake kasa da su ka su iko da gidan idan ka kama haya a wajen mai gida gidan naka ne amma in zai shigo da mutane sai ya nemi izininka da ka yana jin daɗin babban mulki kai kuma kana jin daɗin ƙaramin mulki kai ba wanda ka canza ƙofar gidan ba ko ka sassake wani abu sai ka nemi izininsa da haka mulki a duniya kowane iri ne shi yaron din da ake shi kuma Allah shi yake mulkin gaba daya idan zai yi abu baya buƙatar yanzu kafinta in zai kujera ba shi yake yin tuka ba sai ya je ya nemo kusa a wani wajen sai ya je ya nemo gam din da zai mata tsakanin kaza da kaza sai shi ko Allah in zai komai komai nasa ne shi yake komai in ba sannan ya abin da ya gada innal hamda wan ni'mata laka wal mulk da a ce duk wanda ya tafa hajji zai hararo ma'anar labbai Allahumma salafai kawai wallahi ya ishe shi hajji da yawa bayan Allah idan suka kuruta wannan kabbara yasa wato a hadisi ya dan kuma cin Bukhari da musulun maza Allah ce Jibril ya zo ya gaya mun ya ce in gaya wa mutane na su buɗe muryar su talbiya wannan da da Hanafiya da Malikiya da Shafiya da Hanabila duk sun tafi akan cewa wajibi ne ga namiji ya buɗe muryarsa ya faɗa da ƙarfi sau ɗaya zahiriya suka ce har da to daga baya kuma shi ke nan ka ci gaba da yi a hankali ɗinka shi ke nan amma dai zama sa ce Abdullahi hajj al'ajj wa sal hajjin da ya fi shine wanda aka ringa salfiya ko ina ka ji ana jin muryarsa kuma haka za sama da da suka ringa yi kuma duk inda kai salfiya ranar alkiyama wajen sai ya zo ya maka shaida a gaban ubangiji to haka za a tafi wasu suna labbaika ilahal haq wasu suna labbaika zal ma'arif labbaika zal tawafin irin yadda Allah ya kan umar yake وسنا لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والأمل حتى أنجد أجل الله لوكتن دا وحلا شيء وحلا كنا تفيا سند أكي ما تفيا كفا أما متى سنا فتنتر مكم أما سنا فتنتر مشى ومقصدنا كلا ولا حاجة مو بشر مبا dukkan ta ba halar zamu ba lakin da makka ta dinna san halin nujum mu maka muka da fa zababbin dawakai da zawoyi da zababbin mutane har suka nafi ummul qura lam tu ansa isu qadiruhu ke ce uwar garuruwa baki daya ban mantawa lokacin da kike kusantar da ni zuwa ga ubangiji waddan min farani fi sijri na shiga garin ma amma saboda farin ciki ba sai na hawaye wannan shine halin alhazai suna tafiya suna shauki kuma ko kai ma da an kusa zuwa makka daga daga duk inda ka kai an kusa tashi kuma ba ka kake sai ka zo ta zuwa ta zo maka ka shiga cikin wani yanayi shi yasa duk wanda ya taɓa zuwa maka in dai zuwan ya yayi to idan wannan lokacin ne kamar an burda maka shauki yasa wani bawan Allah ya ɗauko tawaga za su tafi ɗakin Allah lokacin ana tafiya da kafa saura bai fi mil hamsin su ƙaraso maka ba sai rashin lafiya ta kama shi gashi kuma lokacin hajji ya yi ya zama ba zai iya ƙarasa ba kawai sai ji alamar mutuwa ne daga yaman suka shi ne ya rubuta wasu baituka ya ba wa abokan tafiyar tasa yake cewa ya rashiri na ilaminan ji tsiyadi hayyashtumu yau marrahim fu'adi ya kuma su tafiya mina ranar da kuka tashi za ku bar ku tafi kun motsa mun zuciya ta yace a haramtu mu dafanin manama bi bu'dikum kun hana mu bacci tun da kuka tafi kuka bar mu ya saki niyyar mun hana walwali, ya ku wanda za ku ji ku ya da zango mun hana da waji inda ake zuwa a zauna a mina, wanda in ka je wurin za ka ga wuri na musamman wanda yanayin da kake ji a wurin yanayi ne na musamman za a ga mutane kamar da ibn gani ke cewa wa an tashaku tilka rukusa tawadu'an dukkan su kowa saboda kankanci ya kira kanta yace sirtun wa dalilu yace ya ake kuka tafi cikin dare ma dubun kuma mai nuna muku hanya ya tafi duk gaba ɗaya bani ya wahshati ya kai can kewa ta a wannan waje a shauku a tsanakani ya ce shauki da begen zuwa wannan gari a tsanakani ya tara mu damuwa wa sautin hali musamman ma da na jiyo sautin ɗan asako abin da ake cewa ɗan asako in ana tafiya wanda yake zuwa da tura kuma ya kuma dinga yin su waka saboda su yi su yi sauri da su tufa za wa sartun misali nuna don Allah an kun isa zuwa wannan wuri cikin alama ka ballighu min nisalama ku haida za ka alwani duk wanda ku gani a wani ku sai ina gaishe shi yake cewa wa Zakaru inda tsawafi mutayyaman tabban to Allah in kun je tsawafi suna akwai wani mutum wanda yake cikin marari da kauna da bege barabu shauku wanda shaukin dakin Allah ne ya fiko shi ya koro shi wal ibadi ga kuma shi an ne santa shi gaba da kai yace kai in na je inda maka take wani irin shauki da yake iya yake lullube ni kuma ina ganin in na zan samu lafiya ya Allah ina fatan ka yare mini ka biya min wannan bukata tawa wa yalutu li ma baina zamzam wa Ya ce Allah ka sa in ganni ga niga safa ga inda zamzam ya ce idan har na zai wurin ya to ai na gama samun duk abin da nake nema a nan inda al-maqami sami'tu munadi a daidai wajen maqam Ibrahim sai ji kamar mai kira yana kira yana cewa ya na'iman judda sura ya kai wanda yake barci tashi masu tafiya sun tashi bakitin masu ma yi nisa ta kana nan ga arafa can wanda in ka je arfa a lokacin duk wata tsatsa zuciyar ka sai wasu da yawa mutane da ba sa iya kuta, wallahi sun je arfa suna yi saboda a ranar ne idan aka bar mina idan mutum ya zo ya tsawa ya yi tsalla a makamu ibrahim ya je ya yi tsawa ya tafa da marwa ya aske kansa ya sake ɗaura tsawa ya fita mina idan aka ɗauka ayari suka tafi arfa a wannan yinin ne ranar tara da wata ubangiji yake tara mala'ikunsa gaba ɗaya da kanta yake saukowa a lokaci ba da mala'iku yake saukowa irin na lailatul qadr ba biya, mala'ikatu fiha tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha wannan lailatul ke nan wannan tungurun ne ubangiji da kanta yake ya yanzu kusa da ahlul mawqi ya ce da mala'iku wa waye waɗannan ke bayan ka ne Allah ce kuka ce kan malice su ta ja'al biya man yusir biya wa kutu jima yanzu to ba ku ga abin da suke ba to ku shaida din na gafarta to shi yasa Allah ya ce ku ku yi azumi idan Allah ya duba zuciyarsa da aka wanda yanzu yana na yana cikin sa bai samu damar tafiya ba ayyuba tafiya ne so arba'in yana yin hali. duk kan da ya samu dama bai taɓa ba ba mazala su ba ya ce bai na hajji wal umra in kun yi hajji ku ƙara yi in kun yi umara ku ƙara yi wa'azin da ake wa mutane cewa kan ka fashe kuɗi ka tafi hajji ya kamata a kalle shi ba wai ana nufin kan kalle hajji ba kada ka bar abin da yake da matuƙar mahimmanci ka kyala wani abu na wajibi ko na haƙƙi ka tsammani ko kana da ɗan uwan da taɓa zuwa ba je dukkan su biyu da dutse ɗaya idan ba za ka iya zuwa ka biya musu za ka iya zuwa ka biya musu ka je ka biya musu an ba ka iya ba to ka biya musu su ma su je su yi farko sai Allah ya baka ladan su kuma su ma ya ba su lana amma ba ana nufin ka daina aikin hajji ba Sufyan sun saba'in yana hajji duk da ya hajji yana tashi sai ya ubangiji Allah kakkasa wanda ita ce karshen hajji sai a da zama sai jeji ji kunya sai Allah duk shekara zai na roƙe ka ne wanda sai ka sai ya mutu kuma a shekara Ali Zainul Abidin idan ya zo ya tsaya a filin Arfan ga jama'a kullu in ya kalli dama ya kalli hagu sai ya fashe da kunta ya ubangiji na san duk wanda yake wurin da sai ka kafa addu'ar Allah ka sa kada bakin har na ya sa ka yi shi da wata kake kafa addu'a har ma ya ma bar wajen ma yana ka yin addu'a ko ka yi kawai yana wannan addu'a to da ganin yake kamar shi kaɗai ne Allah ba zai kafa addu'a ba kuma dai bai tsammani bane na ba ki rinjayar da tsoron Allah ne akan rajai a irin lokacin da hakan ba ne Ubayd bin Iyaka in ya zo ya tsaya ya kalli mutanen Asashi, za shi shekara ta ya yi haji imam malik shi shekara ta ya yi haji ya kalli gaba ya kalli baya sai faka shi yana wa sau'ata wallahi minka wa in aqauta wa sau'ata wallahi minka wa in in ana gaya masa makamar su a wannan wajen zan kai mamaki to lokacin Allah ke gafarta wa kowa na na aisha ta ce manzo Allah sallama yana tsananta addu'a a wannan lokacin tun da maza Allah ya ce zauna bare ya kwanta yana kan dabba ka dai duba tsayuwa a kan dabba ko a maka take zaune ai da abin nan aure haka Allah ya sai lokacin azhar ya sauka yayi azhar yayi la'asar kuma sai zo kudu kutuba guda ɗaya ya gama kutubar sannan ya sake dawowa ya tsaya har sai da rana ta fata sannan ya bayar da to har daren wannan lokacin ana ana cikin rahama ta Ubangiji subhanahu wa za a sai kuma alharin sake malalowa sai su baro mutum sai a sau filin Allah na Muzdalifa domin a zauna kusa da Mina saboda Arfa ta yi nesa da Mina amma Muzdalifa ba ta da nisa da Mina to a nan ne za a zauna a kwana amma ba a so komai kawai da kayi ba da shakka ka kwanta kai to daga nan wace gani sai a tashi zala kuma yana tashi da sassafe daidai mash'arul haram ya tsaya da dabbar sai da ta gogi kirjin dabbar ya goji dutsa sannan sai cikin inda kuka samu su tsaya nan yanzu Allah yana ta zuke yana ta ambatar Allah a sai da gari ya sha sannan ya tashi ya zama an tawo kuma sai a zo to a nan ne za ka fi duniya da ka aure in dai ka taɓa zuwa to Allah ya gwada maka wajen ka gani a talabijin ko wani abu sai ka ji kamar kan da hawa ne imani to sai ma sai ya da hawa ka ji to kai ya aka yi balle in kana da haji kake zuwa daga nan kuma a je a yanka sai a zo a tafi a je a yi wato a yi alki kuma a je a yi tawafin ifada wanda shi ya kowane tsawafi wahala kamar ƙarawa ka'abar nisa ake kamar ƙarawa safa da marwa nisa ake amma ka ga mutum ya gaji haka sai ɗauko da kafa ya kawo daga muzdalifa zuwa nan da kafa zai tafi har maka kuma ya sake dawowa da kafa ya dawo ne na kan a za a zo a yi zaman ambatan Allah wa zukurullaha fi ayyamin ma'aduda kwana uku ko kwana biyu fa man ta'addada fi na fala isma alayhi wa a ta'akhara fala